mai kundi ya yi su, ya ce suna da alaƙa da shi'a wataƙila ya kalli alaƙar ne ta fuskar alaƙar da suke dawa da iran amma zance na gaskiya hamas ba in shi'a ba ne wannan ita ce magana ta gaskiya to sarki zaki da mai maganan farko da mai magana na ƙarshe duka sun ambaci wata kalma ta alaƙa sarki zaki kafin wadda nake wa raddin nan a fara sa'insa sosai da shi muna da alaka da shi ya zama ɗan shi'a akwai 'yan shi'an da suka taɓa gayyatansa taro ya je har wasu suka masa inkari da ya zo ya yi musu kaca-kaca to ranar da na kai mai ziyara na jaje a ranan ya gaya mun ni da shi yace to kaga a baya na je taron ku an ce na zama dan shi'a kai ma kenan yanzu da ka zo taron mu ka zama dan sunna sai muka yi dariya da shi a baya muna da alaka da shi shi da kansa kuma a zamansa yakan ce akwai dan shi'an da ya ce masa domin yana da alaka da wasu 'yan shi'a yanzu tunda yana da alaka da su ya zama dan shi'a kenan in alaka yana mai da mutum dan shi'a ɗaya kenan sannan abu na biyu ƙasar saudiya yanzu tana da alaka da iran ta zama 'yar shi'a kenan hmm. tunda ta yi alaka tunda kalmar alaka ce idan ka yi alaka da mutum ka zama shi sarki zaki ina da alakoki masu yawa da salafawa na zama ba salabe kenan suna da alaka da ni sun zama 'yan shi'a kenan me yasa dan an yi alaka wallahi sarki zaki wadda nake ma wannan raddin Ta aka kama shi a baya akwai ɗan shi'an da har taimako sai da ya tura masa da shi na wani abu ba ɗan shi'an ya gaya min ba shi ma ba mutumin ya gaya min ba wadda aka ba shi saƙon ya kai masa shi ya gaya min eh? to tun da suna da wannan alaƙan ya zama ɗan shi'a kenan so yana da kyau mutane su dinga yin adalci sannan daɗin daɗawa dalilin da zan kawo in daɗa rusa shi da shi shine ya je ya duba google zai ga an rubuta cewa harakatul hamas hiya haraka islamiyya siyasiyya sunniya falistiniya harkan hamas harka ce ta musulunci ta siyasa ta sunniya 'yan sunna ne kuma na Falasɗinawa. Wane ne shugabanta? ne shek Ahmad Yasin. Wane ne mataimakinsa wadda ya maye masa? Shahid Abdulaziz Rantisi. Dukansu babu ɗan shi'a a ciki. kuma su daban shi'a daban kuma kamar yadda malamin da na sa shi dr sani rijiyar lemo ya faɗa shi ne iran ta taimake su ne lokacin da babu wata ƙasar sunan da ta taimake su mm. shi kenan sai su ce ba za su karɓi taimakon iran ba alhali ga larabawa na cewa algariku ya su bi kulle hashishin shi wadda ya nutse a cikin ruwa sarki zaki ina irin 'yan ciyawa da suke bakin gaban teku din nan ko su ya samu zai kama ko da in ya kama ba su da karfi zai sake komawa cikin ruwan su zai kama hausawa na cewa wai wadda ya nitse a ruwan ka ba shi takwabi zai rike su ɗin sun nitse ne cikin ruwa suna neman taimako ne hmm. sarki zaki hamas suna neman taimako ko da wadda zai taimake su ba yahude ne suna neman taimako me nake nufi da wannan maganar shine ga a ce ga Bayahudan yahudan da yake kashe su ga Bayahudan da shi kuma baya kashe su yana neman taimakon su to ko ba yahudan da shi baya kashe su zai ba su taimako din suna neman taimakonsa ko shi suka samu za su karbi taimakonsa akan Bayahudan yahudan da yake kashe su ballantana ɗan shi'a saboda haka wannan magana tasa yadda ya saba sharara ta, haka wannan ma ya sharara jumlatan wa tafsilan wannan magana tasa ba daidai ba ce ba kuma haka ya saba maganganu ba daidai ba kamar da yadda a baya taɓa cewa ɗin nan wai annabi muhammadu baya neman taimakon annabi muhammadu da aka takura masa ya ce a shi fa mai ce a lahira ne bai neman taimakon ba a fa duniya ne bai neman taimakon kuma da aka matsa masa ya ce wai iyaka na abu da wai iyaka na sta'inu ne na'am alhali ba sahabin da ya taba ce bai neman taimakon annabi ko wani tabi'i ko atba'u tabi'i da ya faɗa haka wadda da aka tambaye shi me yasa ka faɗa haka ce iyaka na abu da iyaka na nasta'in saboda haka sai ya fassara iyaka na abu da iyaka na nasta'in irin fassaran da ba sahabi ba tabi'i ba atba'u tabi'i da ya taba fassarawa irin yadda ya fassara na'am sarki zaki mu je zuwa ga jawabinsa na gaba matsalan falastinu azzalimai biyu ne suke faɗa yahuda azzalimai ne falastina ma azzalimai ne wannan ne gaskiyar magana azzalimai ne sarki zaki mun ji ya ce da ƙaramin azzalimi ne da babban azzalimi haka ya nuna To amma su babban azzaluman da kanka ka faɗi zaluncinsu, dan naka ji abin da ya faɗa. Tantanta ba ba isa yi ba, balla sa mata takunkumi. Duk dokokin duniya sai da Isra'ila ta karya. To saboda tana da uwa a murhu ita ce Amerika. Azzaluma, azzaluman ƙasa, azzaluma wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Amerika kenan. mirka Allah shawaba Allah shawaba wallahi ni Palestine matsalan falta cikin matsala take ba ta mun rai ko a labarai na ji sai rai na baci wallahi ko a labarai na ji matsalan Palestine ta kici ta ne yau ga zalunci a fili wai sai cewa wai Amerika cewa take ai Hamas yan ta'adda ne su ne suka fara kai hari su suka fara kai hari mutumin da kama mai gidansa kama mai kasansa kullun kana ciki baka fita ba in yayi kokarin fitar da kai shine azalimi me root cause din kana gidana ka me? ka hana ni sakat tashoshin jirgin ruwa na ma yana hannunka kai kaka ke zarban haraji Ba in shigo in shiga da komai ba sai ka caje shi sai ka caje jirgin ruwan nan fa tekuna ba nawa ne na kasa ta ce amma yana hannunka kai ne mai karban haraji kai ne mai caji jiragen ruwa duk da dai bullo duk kayan da baka yarda da shi ba ka kwace haka ba Isra'ila take musu da kuma sa musu haraji komai yana karkashin su to sun yi yankurin sama ma kansu yanci kamar da yan biyafar suke ko neman yanci a Najeriya eh shi da sai sai sai sai ce Falastinawa sun yi abin duba amma me su ne kasar su ce wasan cikin duniya ita ta raba biyu ta baiwa Isra'ila tare cewa ba kasan gaba ɗaya bane na Falastinawa ne aka raba biyu dan zalunci amma natan ma aka zo aka kwace Isra'ila ta haɗe gabaki ɗaya ya zama nata ana ta gine-gine Yahuda suna ta hijira daga kasashen duniya kasashen turawa suna zuwa ana ana gina musu gidaje a gonake a filaye na falasɗinawa a idan duniya kowa yana kallo ana ta gina musu gidaje a filayen eh, Falasɗinu Laraba musulmi mustautanat suna nan ana ta kawo su Sarki zaki da kansa yanzu ya faɗi nau'in zalincin da Isra'ila take yi. To menene nau'in zalincin da su kuma waɗannan bayan Allah suke yi, Palestine. Mhm. Ya faɗa a wasu wurare na haddace barin kawo ma, ya ce wai shigansu idan mutum ya cire gemu sai ka ga baya da bambanci da ba Yahudi. To ai Yahudawa ma a can su suke barin gemu, ya kamata ka sani cewa Yahuda su suke barin dogon gemu ma. Ɗaya kenan. gemun zama ya mafi na musulman ma da suke bari ala ayi hali, maganar cewa in sun cire gemu ina ne aka ce don musulmi ya cire gemu sai aka zo ana kashe shi ana masa wani abu sai ka zo kaka ce shi ma musulmin azalimi ne ina ne aka ce haka yanzu misali na sha jinsa yana magana akan